mai da'awa islamic zone ina gaya muku gaskiya hatta malamin da ke karantar da kai boko ni ina baka shawara kai mai wannan ladabin sai kai ka samu albarka ilimin ko arne ne saboda shi ilimin kake girmamawa shi ko ilimi gaskiya ne wallahi ilimi ko na faskare ne ilimi ne faskare in mutum ya ce zai koya maka faskare kai mai ladabi ilimi ne wata ran sai kaga fa'idar abu to amma yau mutum na koya maka hanyar da za ka bi ka rayu amma ka ne mai kallon banza wai fata kake ma wani bala'i ya same shi dan dama wai ya matsa maka ya yi wa'azi jiya ya faɗi laifinka yau ya yi wa'azi ya faɗi laifinka to kai ma so kake ka gano nashi laifin tun da kai ka ɗau abin demokuraɗiyya ce ka manta ana, ana gaya maka ne don ka gyara saboda haka jama'ar kaduna ina ba ku shawara wallahi kuna da malamai tun daga dattawa da matasa a soro a masallaci a gidaje ku je ku yi tsari yadda za ku rike abebanku cikin girma da arziki dama malaman hadisi suka ce kuskure na farko da ɗalibi yake yi shine ya wulakanta malaman garinsu malaman garinku in ka wulakanta su ka fita neman ilimi ilimin baya albarka aka ce fara daga malaman garinku in ka gama tatike karatun su ka kafsan nan sai ka fita imam malik da ya laliba ya gaba zai iya tatike malaman garin su ba duk karatun shi a madina ya ka kakaf duk wani malami da ka ji ba dan madina ba ne amma maliku ya karatu gurin shi shi malamin ne ya zo madina ya zauna sai maliku ya je ya karatu a gurin shi imam shafi'i lokacin da yake so zai je makarantar maliku